ya shan maganar cikin kuka hawayen tausayinsa ta ji sun cika mata ido goge hawaye ta yi kafin ta ciya tabbas ko ni ina tausayinsa musamman ma a yanda kake bani labarin soyayyarsu da shakuwarsu sai dai Allah baya barin wani dan wani ya ji daɗi dole sai kun haɗa masa da roƙon Allah kafin ya iya cire damuwar rashin ta a shi Halisa ya kira sunanta cikin wani irin yanayi amsawa ta yi cikin mutuwar jiki zan roki wata alfarma a wajenki na san dole a shiga kotu akan kes din Halisa a shiga kes a shiga kotu akan case din Halisa domin yanzu haka yan sanda sun fara bincike kin san commissioner of police uncle dinmu ne na tabbata wannan kes din ba zai dauki lokaci ba za a fara shari'a ina roƙon ki da girman Allah ki tsaya a bangare na ta mamaki ta ce ramiu ban fahimce ka ba kana son ka ce na tsaya na kwato masamiya hakkin ta kome duka biyun nake nufi zan yi magana da amba zan yi magana da abba ko me kenan zan zo har gida mu magana shi kenan sai ka zo amma dan Allah ka rena kuka ka Na je, bara na je wajen abba na ya kashe wayar da sauri ya tashi ya bar ɗakin Allah sarki Ramiyu ina fata Rayyan ya samu ya ci wani abu ko me yadi da yake zaune a falo shi da Zakari ya tambaya yayi wanka kuma ya sha ti kawo Zakari fa ya sha fura ita ma kaɗan kallon zakari da miyu yayi cike da tausayi yace ce kawo don allah ka yi hakuri addu'a sami'a take bukata ba kuka ba duk da kayi dauriya an daina ganin hawaye a idanunka amma aka san zuciyarka kuka kake yi sosai dan allah ka yi hakuri kada wani ciwon ya same ka girgiza kai zakari yayi ya saki murmushin da ya fi kuka ciwo bai ce komai bai dukar da kai ramiyo na ganka yanzu na dauka ma ko ka kwanta ko akwai wani abu ne cewar mai yadi satar kallon zakari da miyu yayi kafin ya juyo ya ce ba komai dama na shigo na ga ko kawo ya ci wani abu ne yunkurawa zakari yayi ya miƙe kafin ya ce kaina yana mini ciwo bara na je na kwanta ai gara ka samu ka kwanta na san magani yake tambayar ka amma dan Allah zakari kada ka je ka yi ta tunani har wani abin ya same ka shikenan sai da safe ya juya ya bar fala. gyara zama ramiyu yayi cikin sanyin murya ya ce abba akwai matsala ba matsala ta me kuma wayar samira wayar samiha ya ciro yana faɗin a labarin da na baku ɗazu rayyan tun safe rabon shi da samiha yanzu yana wanka a bangare na na shiga bangaren sa domin na ɗauko masa kaya sai na iski jakar samiha a sa hada wayar ta ciki shine ya dauko wayar shine na ɗauko wayar na fito ban nuna masa na shiga bangaren ba sai dai daga lokacin da na ce masa zan je na ɗauko masa kaya damuwa da firgici suka bayyana a fuskar shi alamu sun nuna akwai abin da yake boyewa abba ina tsoron kar a ce waɗannan mutanen uku da suka yi rafin ɗin samiya akwai rayyan a ci a da mai yadi ya miƙe jikinsa ne ya fara rawa kafin ya ce waye ya ce akwai shi a ciki rayyan ba zai aikata haka ba miƙewa da miyu yayi yana hawaye ya ce abin da nake tunani kenan abba sai dai tabbas rayyan ya san komai domin alamu sun nuna mini komai duk da ban karanci aikin ɗan sanda ko lauya ba akwai abubuwa da na gama fahimta a tattare da Rayyan zamewa waye a hankali tare da cire hula wasu zafan hawa wasu zafafan hawaye ne suka fara zubo masa ta sauri ya kamo hannun Ramiyo cikin kuka da rage murya ya ce bayan kai da ni waye ya san da maganar babu kowa abba ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce ka dubi gilman Allah Ramiyo ka dubi soyayyar da ke tsakanin uba da ɗa ka dubi yadda mutane za su kalle ni idan wannan maganar ta fito zan iya rasa mulkin da nake kai bare kuma aje ga maganar zarcewa ina son na karasa aikin da na fara ramiyo ka taimake ni kan na rasa rayyan shi kadai Allah ya bani sai kai da zafira da na rike tun kuna yara wanda ya mutu ba zai taba dawowa ba samiya ko babu wannan lamarin lokacin ta ya kare zakari bai da kowa sai mu ya rasa matarsa da suka sha da suka shaku ya hakura a yanzu ma na san rashin samiya na dan lokaci ne zai hakura na yi maka alkawarin sama mishi duk wani jin daɗi na rayuwa domin ya yi farin ciki idan ma kasar yake son bari zan iya bashi rabin dukiyata ya je ya zauna a duk kasar da yake so amma dan Allah kar ka bari wani ya san da wannan maganar idan ta fito zan rasa mulki na zan rasa kimata mutunci na zumuncin mu zai watse a idanuwan zakari ina so ka rufe wannan maganar na roke ka cikin mutuwar jiki Ramiu ya ce abba Uncle Hashim ba zai fahimci haka ba to ya yi furuci a cikin kwana uku sai an gano duk mai hannu akan kisan Samiya ta zai fahimci family case ne har ya binne magana goge ido mai yadi ya miƙe ya fara zagaye ya jima a haka kafin ya ce Hashim jini na ne ba zai taba daɓa ma kansa wuka ba ka banni da shi zan yi magana da shi matukar muke da mulki wannan maganar ba za ta sake jin ba za ka sake jin ta ba domin shi din tsohon jami'i ne ya san duk wata hanya ta mai da fari zuwa baki idan har kai alkawarin rufe ba rufe bakinka ni kuma na san me zan yi Miƙewa Ramiu ya ya goge idanuwan shi ya ce shikenan abba zan yadda ka ce domin soyayyar Rayyan da irin rikon da kamun. Da kyar ya iya zamewa daga jikin kofar yana haɗa hanya ya nufi bangaren sa. Dama tun da ya ga Ramiu yana satar kallon sa ya san akwai maganar da zai yi. Haka tun farkon labarin Ramiu jikinsa bai bashi ba. Shi yasa yayi musu na 'yan duniya ya ba su waje domin ya ji abin da za su tattauna. Tafiya yayi yana jin gaba ɗaya duniyar tana juya masa. Sai da ya tafiya yana jin ki ɗaya duniyar tana juya masa sai da ya dage ya taro sauran karfinsa da jarumtarsa kafin ya iya kai kansa ɓangarensa abubuwa mafi amfani a gare sa ya iya ɗauka sai kuɗi babu ɓata lokaci ya fito babu abin da ya tsaya ɗauka na sutura haka ya nufi gate mai gadin ya taso cikin sauri ya ce barka da fitowa ran kai daɗe ya kuma karin hakuri jinjina kai kawai zakari ya yi ba tare da ya yi magana ba fita za ka yi ne ran kai daɗe zan je wajen limamin babban masallaci akwai addu'ar da nake son na karbo na kwanta bacci ya dauka ɗauka ta ina jin zuciyata kamar za ta buɗe saboda damuwa na kira wayar sa kashe tunda nan kusa ne gidansa kawai zan je amin sallar amin sallama da shi cike da tausayi mai yadi ya ce Allah sarki ranka ya dade akwai ciwo dole sai an yi hakuri mutuwar da akwai ciwo gaskiya gara ka karbo addu'a domin za ta taimaka maka ko na zo na raka ka ne kar ka damu ka zauna yanzu zan dawo ai dare bai yi ba duka yanzu sha biyu za ta yi ba na son ma na yi magana da mai gida har na tashe sa shi na fito ni ɗaya shikenan a dawo lafiya karamar kofa ya buɗe masa ya fice yana jin tukuki a cikin ransa kasan gadon shi ya ɗaga, ya saka jakar samiya kafin ya kwanta yana mayar da numfashi san bai yi tunanin duba wayar ta ba burinsa ya ɓoye jakar kada wani ya zo ya ganda shiru yayi hawaye na bin kuncinsa babu abin da yake tunawa irin yadda suke soyayya da samiya ba don san ran shi jefar da ita ba sai don rufuwar asirinsu shi yasa ko da ya tashi jefar da ita ya aje ta a waje mai kyau wanda za a iya yin saurin ganinta kiran wayar shi ta maido da shi daga tunanin da yake sau sauki ajiyar zuciya kafin ya lalabo wayar tsaki ya ja ya mayar ya aje ganin smart ne mai kira tana katsewa wani kiran ya ka ya kara shigowa na alfa kamar ba zai dauka ba sai kuma ya daga ya sa a kunne haba prince duk rashin samihar ne ya saka ki daga wayar mu i'm so sorry na san zuwa yanzu kana cikin kadaici shi yasa dazu na ce ka zo mu je gidanmu na san zaka fi samun kulawa fiye da na ko ba komai muna da kayan aikin da za su ɗebe maka rawa za su ɗebe maka kewar samiha kuma za su taimaka maka wajen samun bacci mai daɗi alfa ya faɗa yana sakin murmushi mai sauti hannu ya sa ya goge idanuwan shi kafin ya ce wallahi na yi nadamar haɗuwa da ku tarayya ta da ku ba ta kare ni da komai ba sai tarin nadama da dana sani Allah shi ne shaidata kuma yana kallon zuciyata ban yi niyyar aikata masa miya komai ba kun cutar da ita kun sa ta mutu ta bar hanya kun tabbatar da ita ta mayar kun azabtar da ita ta hanyar zuba mata guba a cikin jikinta ban ce zan tona muku asiri ba saboda na san kuna da mukamin da zai tarwatsa rayuwata amma ku sani ko wannan maganar ta mutu ba zan taɓa yafe muku ba kuma za ku je ku iske samiya inda kuka tura ta kuma wallahi sai Allah ya hukunta ku ni daga yau kar ku kara nuna kun sanni babu ni babu ku na bar irin banzar harkar ku kamar yadda na shayi ma samiya alkawarin barin duk wasu mugayen halayya da nake yi daga yau zan cika mata alkawarinta har abada na daina rike koda karan sigari ne na bar shaye-shaye ta karfi ko da hakan zai sanadiyar taɓa lafiyata kuma kar ku sake kira na macuta kawai dariya suka kwashe da ita smart ya ce Allahu akbar ashe dai rayyan din zuciyar mata ce da shi bam sani ba to ai ko baka faɗa ba dama mun raba hanya da kai domin a yanzu zuciyarka a karye take kaga kuwa ba za mu iya tarayya da mai zuciyar mata ba tunda dai akwai dil a tsakaninmu ai ba mu da matsala da rayuwarmu domin mu dukkanmu babu matsiyaci bare mu ce arzikinka muke ci thank ko guest din da muke zaune mallakin alfa ne kaga kuwa ba za mu damu ba dan ka bar click din mu ka bar gano ka bar ganin kuke da mulki wallahi matukar kace za ka yi wani abu za mu yi sanadiyar rusa kujerar tsohonka kuma daga yau ba za ka sake jin wayar mu ba sai dai ka tuna wannan bidiyo din yana nan duk ranar da muka ga ana bibiyar mu to za mu fito fili mu bayyana shi yana gama magana ya katse wayar tsakiyar ya ja ya ajiye wayar yana goge hawayen idanuwan shi shiru yayi yana tunani kamar wanda aka tsikara ya tashi da sauri ya bude durowarsa duk wasu kwayoyi kwalaban giya da sigari da suke ciki sai da ya ciro su ban daki ya je ya juye su duk giyar kafin ya dauko wani kwali ya zuba kwalaban da kwalayen sigari sauran kwayoyin kuma ya kora su da ruwa cikin toilet fito da kwalin yayi waje ya zuba su a bayan boot din motarsa da niyyar duk lokacin da ya fita ya jefar da su kafin ya koma ɗaki ya kwanta umma ashe ba bace kike yi ba Don Allah ki daina wannan kukan haka mamaci baya son kuka samiya bukatar addu'a take dole mu yi hakuri mu fuskanci abin da yake gaban mu cewar zafira da take kwance saman gado ajiye carbin da yake hannunta ta yi kafin ta juyo tana kallon zafira kuka ya samar mini dole zafira na kasa rike amanar da zakari ya damka a gare ni na kasa kula ma a tuyarta kwara daya da Allah ya bata yau idan Allah ya bayyana ta me kike tunani zan faɗa mata idan ta tambaye ni Samiya kowa ya san mutuwa amma yanayin yanda Samiya ta mutu ba abin da baki zai iya furtawa bane ta yaya zan dubi tsabar idan uwa na iya faɗa mata a sanadin fyaɗen da maza uku suka yi ma ta rasa ranta hakika wannan kalma ita ce mafi nauyi a harshe na ina takaicin wannan abu da ya faru toyan nayi kuka ta kara shi maganar tana kara sakin wani kukan tasowa zafira ta yi ta sako daga gadon ta kara so kasa inda kaltume take zaune saman abin sallah zama ta ta kamo da tana faɗin Ummana. na sani akwai ciwo amma ki hakuri insha Allahu ya kumbu za ta fahimce ki a duk lokacin da Allah ya bayyana ta babu wanda bai san kaddara ba haka Allah ya tsaro Samiya za ta bar duniya ko da ya kumbu tana nan ba za ta iya hana faruwar hakan ba na sani ita da kawu Zakari suna da fahimta kuma za su fahimci kokarin da kika yi akan Samiya Allah ya sa Zafira Allah ya sa Arta ta fahimci hakan Allah ya sa Zakari ya fahimce ni Allah kuma ya saka musu Allah ya kuma saka musu juriyar rashin samiya amin umma washe gari tun da safe mutane suka fara zuwa wajen gaisuwa kafin wani lokaci gidan ya cika haka aka yi ta fitowa da kayan kari na kayan kari ana rabawa sai wajen karfe goma mai yadi ya fito shi da sauran mutanen gidan zuwa cikin rumfa ana ta karɓar gaisuwa san mai yadi bai kula zakari baya wajen ba har sai da alhaji usman ya matsa ya tambayi Zakari juyawa mai yadi yayi yana kallon mutane Ramiu ya kira a waya ya faɗa masa ya duba ko Zakari na daki. Alhaji Usman ya ce ba ku yi sallar asuba da shi bane gaskiya ban samu jam'i ba yau kasancewar na makara ban samu bacci jiya ba kila dai shi ma bacci ya dauke shi dan tun jiya yace kansa yana ciwo gaskiya baka kyauta ba yanda kuke da zakari bai kamata a ce ka fito waje ba tare da ka fara zuwa ka duba shi ba a irin halin da yake ciki na tabbata ka karya a maimakon ka sa a kira shi ku karya tare ko kai ka je wajensa sai kawai ka shirya ka fito ka zauna amsar gaisuwa yanzu idan kai ne haka ta faru da kai kana tunanin zakari zai kyale ka haka ka tuna lokacin da malami ya rasu wani irin gata ne zakari bai yi maka ba haba mai yadi jinjina kai yayi kafin ya ce gaskiya ban kyauta ba tunani na yana bacci shi yasa ban sa an taho da shi ba amma bari na je na dubo shi da kaina ya me ya sa takalmi ya nufi bangaren zakari Ki kicibi kai da Ramiu ya fito cikin yanayi na firgici Ramiu lafiya ina zakaran me yaji ya tambaya yana kallon shi abba kawo fa baya cikin ɗakin sa mene baya cikin ɗaki to ina yaje wallahi ban sani ba amma dai na iske kayan sa a hargitse ikon Allah to ka duba cikin rumfa baya nan can na fara dubawa kafin na nufo bangaren sa kuma na kira sa a kashe hannu mai yadi ya sa ya tura hular kansa baya wata irin zufa ya ji tana fito masa abba ko dai lafiya abba ko dai tafiya yayi Abinda da nake tunani kenan amma dai ka je ka tambaye mai gida ko ya ga fitar zakari mai gadi ka ji ko ya ga fitar zakari cikin dabara kada mutane su fahimci halin da ake ciki ko me kenan kuma ne ko me kenan kuma kamun text ba sai ka zo ba Shi shikenan abba karasa waye wajen mai gadi ya tambaye shi ko zakari ya fita yau da safe shiru mai gadin yayi kafin ya ce gaskiya bai fita ba amma dai jiya da daddare bayan an rufe gida kowa ya kwanta ya zo wajena ya ce na bude masa kofa zai je wajen limamin babban masallaci yana son ya karɓo addu'a ya kira wayar sa a kashe har na bukaci na raka shi ya ce na bashi. to ya dawo gaskiya bai dawo ba dan yana fita na kulle kofar na ce idan ya dawo ya buga na bude masa to har wajen biyu ido na biyu ban ji ya buga ba daga haka kuma na kwanta a cire zuciya Ramiyu ya sauke kafin ya ce shikenan ina jin ko asibiti ya wuce bara na kira likita dan ya ce baya jin daɗin jikinsa juyawa ya cikin mutuwar jiki ya nufi gefe guda liman ya kira ya tambaye shi Anan ma amsar ɗaya ce kashewa ya kira likita shi ma dai duk amsar ɗaya ce hular kansa ya cire yana fifa yana fifita wasu hawaye ji sun zubo masa cikin sauri ya tura ma ya tura ma mai yadi sako abu kamar wasa har azara ta yi babu zakari tun mai yadi yana faɗa ma mutane lokacin da zai fito har ya koma yana faɗa musu yana asibiti bai da lafiya zaune suke a falo bayan fitowarsu daga sallar azhar alhaji usman hashim mai yadi da ramiyu gabaki ɗayansu sun yi shiru suna jimamin ɓacewar zakari Nisa wa alhaji usman ya yi kafin ya ce wannan abin mamaki ne dole akwai dalilin da ya sa zakari ya bar gida domin ba za a ce kes ba za a ce sace shi aka yi ba haka ba za a ce ɓacewa ya yi ba domin da kanshi ya bar gida wannan fa abin tambaya ne ta yaya za a ce duk lokacin da wani ibtila'i ya sauka a mu, sai an samu bacewar mutum gaskiya akwai wani kasa. kawo ina ganin kamar zakari ya yanke barin gidan nan ne saboda ya samu nutsuwar zuciya ya rasa matarsa yanzu kuma ya rasa yarsa yana ganin kamar idan ya ci gaba da zama a gidan nan ba zai taba nutsuwa ba kuma ya sani idan ya sanar da ni zai bar gidan ba zan taba yarda ba domin mun yi haka da shi a lokacin da Arta bace ina ganin bayan wannan babu wani dalili da zai sa Zakari ya bar gida cewar mai yadi gyara zama hashim ya yi kafin ya ce maganar mai yadi gaskiya ce ni ma na fi tunanin kawai ya fita ne saboda samun nutsuwa kuma zakari ba yaro ba ne duk inda zai je ba zai taɓa bari ya je inda zai cutu ba kawai da ya fi ne kawai ya tafi ne saboda ya san ba za a bashi ya tafi ba matukar aka sani kuma ba zai taɓa barin gidan nan ba na san wata rana dole zai dawo ai saban da yayi da mai yadi ba zai bar ya ɗauki dogon lokaci a waje ba don haka ina ganin duk wanda ya tambaye shi a ce yana asibiti idan an kwana biyu a ce ya koma duko ana masa addu'a shikenan tunda kun yarda da hakan amma dai ina son ai karin nemo shi ko da a boye ne Hashim ka baza mutanen ka su rika duba shi ko ba su maido shi ba a san inda yake zai fi kwanciyar hankali sannan akan maganar kes din Samiya idan har muna so mu nuna ma Zakari soyayya to mu kokarin taimaka masa wajen nemo duk masu hannu akan mutuwar ta a gurfanar da su a kotu domin su fuskanci hukunci yin haka ne kadai zai sanya zuciyar Zakari me yake waye ya ci gaba da faɗin bara na fita na san zuwa yanzu mutane sun gama cin abinci sai ku hanzarta ku fito ya nufi kofar fita ajiyar zuciya mai yadi ya sauke kallon ramiyu yi ba tare da ya yi magana ba tashi ramiyu yi bar falon mikewa hashim ya zo yi mai yadi ya yi saurin faɗin ka zauna dama akwai maganar da nake so mu yi amma ina ganin mu shiga ɗaki na don maganar sirri ce babba mikewa ya cike da mamaki ya ce ikon Allah wani irin sirri ne da zai sada ne da turakar mai gida mu je zaka ji koma me ka san an ce wani sauri, dole sai jininka haka ne ka faɗi gaskiya ta mamaki Ramiyo ya tsaya yana kallon su Alfa da Smart da suke tsaye tare da Amba daga bayan gida tagar fitowa ta karamin falo ya hange su kuma haye da baya ya kara dage labule yana kare musu kallo ban gane yanzu baki da iko a gidan nan ba kar ki manta tun sati biyu da ya wuce kika ba mu wannan kwangilar kuma kin yi mana alkawarin makudan kuɗi idan har burin ki ya cika saboda sanin ke yar gida ce ya samu ka amince za mu yi miki aiki daga baya ki haɗa mana kuɗin mu duka ki bayar sai kuma yanzu da bukata ta biya zaki ce ba ki da karfin iko smart ya faɗa cikin fushi maraire cewa da ita ce don Allah ku rufa min asiri gidan nan cike yake da mutane ko yanzu ba dan nace bakon rayyan sun zo ba dan nace abokan rayyan sun zo za su yi mini gaisuwa ba da babu yadda za a yi a barin na fito wannan sakon da na samu na iya zaman makoki ne kuma duk inda zan je baya wuce daga nan zuwa cikin gida sanin da sanin da aka yi sanin da aka yi din abokan rayyan ne kuma rayyan na waje na ne yasa babu wanda ya zargi wani abu dan na fito wajen ku wallahi maganar da nake muku bani da ko sisi a yanzu gabaki ɗaya mai yadi ya karɓi komai nawa kuɗaɗe na da suke banki ya sa a rufe asusuna shi yasa tun farko na ce zan ba ku rabin kuɗi kuka ce a bari a kammala aikin na bayar ga baki daya yanzu da na da na ba yanzu da na baku da shikenan kun rage asara ba kuma ma na ga ba ku yi aikin da na saka ku yanda ya kamata ba cewa kawai nayi kusan yadda za ku sa Rayyan ya haike masa miya ku dauke su ku tura ma Kaltume ta yanda hankalinta zai tashi amma sai labari na naji an kashe ta bayan nan hada ku biyun kuke bayan nan hada ku biyun kuka haike mata wani kuɗi kuma zan ba bayan kun fanshe kuɗin ku a jikinta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a littafi na kusa da na karshe don jin yadda za ta kaya ko na karshe na kusa da na karshe kawai kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin su ne kashi na 41 na ji mutuwar Samiha sannan ina tsananin tausayin rayan saboda shi din yaro ne wanda bai san komai a rayuwarsa ba sai gata bai da matsala ko kaɗan ina tausayin sa Halisa ya shi maganar